shirin namu zai tafi ga labarin kasuwanci mu ji iya kasuwar take a yau. Kwabonka jarinka. Rahotanni sun bayyana cewa bullowar annobar cutar corona a ƙasar China ya yi mummunar tasiri a kan farashin man fetur a kasuwar duniya. Farashin ɗanyen man ya yi faɗuwa da bai taba yin irin ta ba a cikin shekaru da dama a kasuwar duniya, inda bullar cutar ya shafi yadda ƙasar China ke siyan man a kasuwar duniya. Rahoton ya ƙara da cewa farashin ɗanyen man ya faɗi da kashi talatin cikin ɗari sakamakon matakin da ƙasar Saudiya ta ɗauka na ƙara adadin man da ke fitarwa zuwa kasuwar duniya da kuma jaya jayayya da ke tsakaninta da ƙasar Rasha. Rahoton ya ci gaba da cewa kasa cimma matsaya a kan farashin a tsakanin ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ta OPEC. Ƙasar Rasha na daga cikin dalilin da suka haddasa faduwar farashin man. Masana tattalin arziki na ganin cewa ya zama wajibi ƙasashe da ke fitar da man su rage yawan wanda suke fitarwa kasuwan duniya da nufin daga farashinsa. Masanan sun kuma yi gargaɗin cewa baya ga man fetur cutar corona kan iya gurgunta tattalin arzikin duniya gaba gaba ɗaya. Ana dai ganin rikitowar farashin man zai iya shafar tattalin arzikin ƙasashe da dama waɗanda tattalin arzikinsu ya dogara kacokan ga man fetur kamar Najeriya. Tuni dai gwamnatin Najeriya ta kafa kwamiti domin yin nazari akan yiwuwar rage kasafin kuɗin shekara ta dubu biyu da ashirin na sama da naira tiriliyan goma tare da ƙara yawan man da take haƙowa domin samun damar aiwatar da ayyukanta a gaba. Hukumar gudanar da bincike akan ingancin amfanin gona ce nan ba da jimawa ba Najeriya za ta fara fitar da dawa zuwa kasashen ƙetare mai magana da yawun hukumar Hakim Ajigbe ya bayyana wa manema labarai haka inda ya ce gwamnatin tarayya ta kammala shirin fara saidawa a ƙasar Birtaniya markaɗaɗɗiyar dawa wadda za ta yi amfani da ita wajen sarrafa lemun maltina da alawar cakulet da biskit da sauran kayan kwaɗayi. Ya ce baya ga kunu da giya da kuma tuwo da akasarin mutane suka fi sani a matsayin hanyar sarrafa dawa akwai kuma abubuwa da dama yadda ake sarrafa su da ita waɗanda jama'a ba su sani ba. Hakim ya ci gaba da Gwamnatin tarayya ta karkata wajen inganta amfani da dawa ne sakamakon yadda mutane da dama suka daina amfani da ita a Najeriya, lamarin da ya sa gwamnati ta samar da shirin horar da matan ƙauyuka akan yadda ake sarrafa dawa wajen yin gurguru da niƙaƙƙen gari domin soya fankiran abinci. A ƙarshe hakim a jigbe kira su yawaita amfani da kayan abinci masu inganta garkuwar jiki musamman kayan lambu da ganyayyaki. Gwamnatin tarayya ta kafa kwamiti domin yin nazari farashin ɗanyen man fetur a kasuwar duniya a kan dala 53 a kowace gangar mai domin shirya wa kasafinta na shekara na 2020. Wannan labarin yana zuwa ne lokacin da farashin ɗanyen man fetur ya faɗi wa wasu a kasuwar duniya daga dala 53 a kan kowace gangar mai zuwa dala 31. An shelanta kasafin 2020 a daidai lokacin da farashin man yake dala 57 a kan kowace gangar mai. mai wanda kullum za a rinka don mai kimanin miliyan biyu da digo ɗaya. Wannan ya sa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kafa wani kwamiti wanda Zainab Ahmed ta jagoranta domin binciken babban ƙalubalen da coronavirus za ta haifar ga tattalin arzikin ƙasar. Waɗanda ke cikin sun haɗa da ministan mai na jiha Timipre Silva, ministan jiha da kuma shugaban kasafi da tsare-tsare na ƙasa Clement Agba kuma sun hada da shugaban babban bankin Najeriya wato CBN Godwin Emefiele da shugaban matatar mai ta ƙasa Mela Kyari umarci kwamitin da su mika rahoton su a ranar Talata ko Laraba a da shugabannin zartarwa na tarayya. Waɗansu kamfanonin yi watsi da sabon biyan haraji akan tsohon kwangila da aka ba su, sun kuma jaddada cewa suna nan akan tsohon biyan harajin na kaso biyar cikin ɗari saboda haka ba za su biya sabon tsarin ba na kaso bakwai da rabi cikin ɗari. Shugaban karɓar hukumar haraji na ƙasa Sami ya bayyana haka lokacin ganawa da wasu 'yan majalisar wakilai. Ya ce waɗansu guraren kasuwancin yana hana hukumar damar tattara harajin. Wannan na nufin yin amfani da wata majiya da za ta rinka bibiyar cinikayya a duniya baki ɗaya. Nami ya kalubalanci waɗansu manyan kamfanoni da rashin biyan harajin kamar yadda doka ta tanaza. Sai dai waɗansu na ƙirƙiran batutuwa wanda bai kamata ba wajen biyan harajin, inda sai bayan shekara biyar maimakon shekara uku yadda doka ta tanaza. Ya kara da cewa sun tura ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari takarda ta hanyar Anthony Janaria domin samun damar yin amfani da sabon tsarin wajen karɓar haraji inda ya bayyana cewa idan damar ta samu hukumar za ta rinka haɗa haraji mai yawa duk shekara. Kwabonka jarinka. Barkamu da dawaka tsaye ga sashenmu na labarin kasuwanci inda muka ga yadda ya kasance kai tsaye daga cikin kasuwanninmu kasuwa dama akai mata dole to yanzu za mu tafi kai tsaye ga sashenmu na tattaunawa inda za mu kawo muku matashin ɗan kasuwa ɗaya Hussaini wanda sani da baturi amma fa shi ma dangi ne shi ma yana cikin ma'ada inda ya tsallake ya koma ɗan kasuwa a bakin ta tafi daɗi ɗayan husaini barka da shigowa yau barka da ya eh, sannu to ya kasuwa to alhamdulillah ya aka ji da jama'a to alhamdulillah tunda dama ita kasuwa mutane ne su ne kasuwa ko eh, na wani mawaki da yake cewa yau mutane shi ne kasuwa ko a raba shi da menene kayan rumfuna <laughs> to barka da zuwa to da ɗaryan um, uh, fatura ko hmm. ka kasance ɗaya daga cikin wato ɗan jarida to yaya aka yi ka tsallake daga wannan fanni kuma muka ji ka a fannin kasuwanci eh to haka ne eh, kamar yadda kika faɗa hmm. yanzu ina kasuwanci dama dai na tashi cikin kasuwanci ne saboda na tashi na ga eh, iyayena na yi kuma sai sun ci na sha'awan abun cewa ya kaci in haɓaka ko kuma in bunƙasa abin da na ga suke yi wanda ka gaba a riga daidai da kake so ba kake so kai kuma ka dora daga inda suka tsaya wani abun ne na ga to bari in koma mana in ga me zan iya taimakawa ko kuma in sa kamar basira na akai abin da ya ci gaba mm. to dalili kenan da yasa na ga gwara in ci gaba da wannan san a ce dai gado ka taso ka tadda ana kasuwanci a gidanku kai ma ka ce bari ka yi tsalle daga wannan fanni na <laughs> eh to kamar haka ne dama na taso kamar a gidan mu din naga ana yi mm. sai kuma na ga sha'awan abin wanda har shi ne bani eh, sha'awan eh kwarin gwiwa ko kuma da sha'awa in je in karanta fannin kasuwanci a jami'a don to business administration kenan ko a turanci eh, haka haka sai ka shiga tsindin kenan ba da modern ka ba <laughs> eh to haka gaskiya wado dama tun kafin ma in ci gaba da karatun ko in kuma makarantar muna dan tabawa tsaya wuri daya ba to amma da aka gama karatun kuma sai aka mai da hankali wuri daya to Munji yadda ka fada cikin kasuwanci tsundum wanda a yau kake zaune kake tsaye da kafafunka a matsayin cikakken dan kasuwa. To ya aka yi da yaya ka fara wannan kasuwanci? Eh kamar yadda na miki bayani tun farko da na tadda iyayena na yi kuma na zo na ci gaba. Mm. to da na zo din zan ci gaba sai na ga to kafin in fara kuma kafin in ci gaba bari in kawo in canje canje wanda na san za su taimaka min in eh, in cimma eh, burina akan abin da na zo in yi ko in ce akan business ɗin da nake yi mm. so da na zo na fara ɗin da hankali akwai dai ke san da abin da za a ce ka zo ka fara yi ko kuma kana son ka zamanantar da shi mm. to akwai ɗan canji canji da za ka yi akan al'amuran wanda zai musamman